ce ba ina cewa da wuya zai yi wuya a sami ma'aikata wanda suke aiki lillahi fi waje lillahi, kuma suna son aikinsu kuma ba su damu ba kuma ba a kama su da ɓatanci cewa dukkan wani wanda yake so ya gurɓata mana hizba ina kira ga mutane babu dalilin da mutane za su tsaya tsakani da Allah suna aikin nan in ka duba abin da ake biyan su allowance amma mutum ya tsaya yake yin wannan aikin zai fito da safe da rana cikin rana cikin ruwa zai je ba a taba zuwa mun samu labarin an kama ɗan hizba da laifin bai je wurin aikinsa a kan lokaci ba za ka ji an kama ɗan hizba a cikin ayyuka wanda ba su kamata ba amma koyaya wai mu aka samu ɗan kuskure kaɗan a cikin al'amari wanda suke kyautatawa al'umma kuma suke yi domin sa Allah wai sai mu kuma mu zo mu ce wai za mu barranta wannan abin ko kuma za mu koranta shi maimakon mu ne ya kamata mu yi mata riga mu yi mata wando cewa babu wani ɗan adam da baya kuskure amma in aka samu kuskure irin wannan to idan ka ɓata addininka mai kai kuma wa ka birge Allah zai tambaye ka idan aikinka cewa kawai kai kana jiran kawai ɗan hizba ya kuskure ne domin ka saka a yanar gizo-gizo Allah zai kama ka a cikin komarsa wadda tafi komai ƙarfi in ka yi amfani da yanar gizo-gizo Allah zai yi amfani da ƙarfinsa ranar gobe kiyama zai kama mutane su fito a bawa wannan shiri na hizba taimako ya kamata mu sani cewa duk wanda ya ƙi wannan al'amarin ya addinin musulunci saboda umarni ne da kyakkyawa sannan hani wanda yake mummuna to menene gaba ɗaya addinin musulunci wannan shi ne ka yi abin da Allah ya ce ka bar abin da ya ce ka bari kuma shi ne abin da hizba take yi saboda haka muna jinjinawa 'yan hizba irin wannan ƙoƙarin da suke yi kuma tabbatar musu da goyon bayan wannan gwamnati ta mai girma gwamnan jihar Kano da ta Abdullahi Umar Ganduje izinin Allah dukkanin abin da suke bukata za a yi kokari a samar musu kwanan nan mai girma